أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau goma ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta yi daidai da talatin ga watan shida shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi darasi na 68 a cikin karatunmu na al'iziya a wanda yake karashe ne na fasalin na babin zakka da muke yi insha Allah faslun malam ya ce wannan sabon fasali ne ya juzu ikhraju zahabi anil wariqi ya halatta mutum ya fitar da zakka ya bayar da zinare a maimakon azurfa wato idan mutum dukiyarsa azurfa ce dukiyarsa ta azurfa ce a ya halatta ya fitar da zakar zinari a maimakon azurfa da sharaɗin cewa canjin na ranar da zai fitar ɗin ne alal misali mutum yana da dirhami 200 wanda yake shine nisabin zakar a wato azurfa sai ya zamanto abin da yake kansa a kan dirhami 200 shine ya fitar da dirhami biyar to dirhami biyar din nan sai ya duba canjin san aka mayar da shi a dinari na zinari nawa zai zamanto sai ya fitar da gwargwadonsa wato kamar yanzu ne mutum yana da dukiya yana da dukiya ya ajiye kudi dala kudinsa baya, barin kudinsa a naira a dala yake ajiye su in ya tashi fitar da zakka zai iya fitar da zakkar a dala kuma zai iya fitar da zakkar a naira a maimakon dala din kamar alal misali mutum yana da dala dubu goma dala dubu goma zakatta ta kama dala ɗari biyu da hamsin kenan ko dala ɗari biyu da hamsin ko eh dala ɗari biyu da hamsin shine zakkar dala dubu goma dala ɗari biyu da hamsin to sai ce dala ɗari biyu da hamsin a canjin yau a ran da zakar ta hau kansa ran da zai fitar da ita ba a canjin ran da ya fitar da ya ware zakkar ba a canjin ran da zai fitar da ita din E a lokacin a wannan halin da zai fitar da ita na wace dala sai ya canza ta zuwa naira ya fitar da ita saboda tashi da sauka saboda tashi da sauka walwariki an zahab kuma ya halatta mutum ya fitar da zakar azurfa a maimakon zinari shi ma kamar haka alal misali kudinka naira ne ka tashi fitar da zakka sai ka ce bari maimakon ka fitar da naira bari ka fitar da shi a dala shi ma ya halatta ka yi wannan ya halatta watajibu niyatu niyatu zakka niyya tana wajaba wajen zakka dole ne mutum ya yi niyya a yayin da zai fitar da ita kan cewa wannan zakka ce ta wajiba wato ba za ka bada sadaka ba sai ka ce to sadakan nan da na bayar tana cikin zakkata kamar alal misali an zo ana tara taimako a masallaci za a gina masallaci sai ka ware dubu goma ka bayar kana ware dubu goma kashe gari zakka ta waje ba sai ka ce to ai shi shikenan zakka da take kaina dubu goma ce to dubu goma da na bayar jiya a maimakon zaka bayan ka fitar da ita a kan cewar taimakon gina masallaci ne sadaka ce to domin da ka fitar da ita babu niyya saura ka ba zai yiwu ba dole sai da niyyar kan cewa zakka ce hmm, sadaka ba za ta tsaya a maimakonta ba ko kuma alal misali wani ba shi da lafiya wato mutum mahaifansa ba shi da lafiya zai kai su abin nan misira sai ce to shi kenan kai su misira nan da ne a maimakon zakata bayan lokacin da ya kai su ya kai su ne akan ihsani da ɗaya yake ma iyayensa to ba zai mayar da wannan ihsanin ya zamanto zakka ba wajibi ne sharaɗi ne zakka ba ta inganta sai da niyya saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin ayyuka suna tabbata ne da niyya wa tafriquha bil mawdi'i alladhi wajabat fihi kuma wajibi ne a raba zakka a wurin da ta wajaba a wurin da take wajaba saboda haka yayin da mutum zai fitar da zakka ana duba shi mai bayarwar da dukiyar da shi mai bayarwar da dukiyar kamar alal misali mutum harkar kasuwancinsa a kano take kuma shi ma yana kano sai ya zo zai fitar da zakka to a nan kano zai fitar da ita ya raba ta saboda talakawan wajen su ne suka fi cancanta su suke ganin hada-hadar kudinsa saboda haka don ma ya kawar ma da kansa wato tuhumar cewa baya muwasati ga fukara'u shi yasa ake so a fitar da ita inda mutum ta waje ba a kansa to amma alal misali mutum ne harkar kasuwancinsa a kano take sai ya tafi lagos kayansa za su zo yi watan azumi ga baki ɗaya na lagos kuma zakarsa cikin watan azumi take idan ya tashi fitar da zakar a lagos zai raba ta koko a kano dukiyar ta harka kasuwancinsa a kano yake amma ya tafi lagos yana lagos wato wannan saɓani na malamai domin abubuwan da suke dubawa shine wato dukiyar almalu wal malik da dukiyar da mai dukiyar su ake duba idan suka haɗu babu iskali kaulan wahidan a inda suka haɗu a nan za a fitar da ita mai kuɗi da dukiyar tasa duk suna kano sai fitar da zakka a kano amma idan suka saba shi ne ake sabani idan dukiyar za a bi dukiyar ne ko za a bi mai fitarwar hmm. kamar yadda kuka ce yawancin malamai sun fi tafiya akan abu mai fitarwar don shine haƙƙin wajibi ya ba a kansa saboda haka in yana lagos amma harkar kasuwancinsa tana kano sai ya fitar a lagos a'a ai ba zancen ai lokacin da na magana ma lokacin da ne tunda lokacin da shine yanzu kaga kamar yanzu ai alal misali saboda saukin sadarwa mutum zai iya cewa a fitar da dukiyar a Kano duk da yana Lagos mm. to amma ai su saboda suna eh to wannan watakila ya zamanto athar ya zama to tasiri watakila ganin kan cewar in yana lagos bayan kuma ga dukiyarsa tana can a fitar da ita a kano din shine ya fi saboda tun da yana lagos zuwansa da ya lagos lokaci ne wanda yake mu'akkati saboda haka zai iya wakiltawa a fitar masa a kano amma ana dubawa ne da kan cewar shin haƙƙin yana rataya da dukiyar ne koko da shi mai ita koko da duk abubuwan su su biyu a ba lallai ba ba lallai ba a shahidai wato a abin nan abin dubawa wajen fitar da zakka galibi shine dukiyar hmm. domin allah maɗaukakin sarki ya sanya zakka haƙƙin dukiya ne hmm. zakka haƙƙin dukiya ne kamar yadda abubakar sai na abubakar ya ce fa inna zakata haƙƙul mal zakka haƙƙin dukiya ce shi yasa haga aka wajabta ta akan yara ƙanana da mahaukaci wanda yake da kuɗi mahaukaci an ban masa gado kaga ba za a ce sallah ba amma dole waliyansa su fitan masa da zakka a cikin kuɗin da aka bar masa gado saboda saboda haƙƙi ne da ya rataye da dukiyar saboda haka tunda haƙƙi ne da ya rataye da dukiyar a inda dukiyar take na yin cancanta a fitar da ita hmm. na'am haka ne ne duk wannan shahid ne akan cewa tana da allaka tana rataya da ita dukiyar fiye da yadda take rataya da ita mai kudin na'am khudh min amwalihim sadaqatan eh kuma annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim za a dauka daga mawadata a mayar da su zuwa ga mabukata wannan matsala ce wadda yake akwai sabani shin ya halatta ai nakalin zakka ko bai halatta ba shine nan ya kawo ya ce wala ya juzu naqluha anhu bai halatta a wato a raba zakkar daga bigiran da ta yi wajaba ba daga bigiran da wato ta wajaba ba bai halatta ai ta a dauke ta a kai ta wani waje ba illa an ya kona mawdi'un akhar akharu bihi fuqara'u ashaddu i'dama sai dai idan za a dauke ta zuwa ga wani wurin ne wanda a wannan waje akwai fakirai da suka fi tsananin rashi bisa inda ta waje ba to wajen ya halatta wannan matsala ce waje take malamai suka yi saɓani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zakka allah ya farlanta ta a karɓe ta daga mawadata na musulmi a mayar da ta zuwa ga fakiransu to waɗansu malamai sai suka fahimci kan cewa ai mawadatan kowane yanki su ba ma wannan yankin nasu saboda haka mawadatan kano su ba mafakiran kano mawadatan zaria su ba mafakiran zaria kada a yi nakalin ta kano a kai zaria ko ta zaria a yi nakalin ta a kawo kano shine mafumin wannan hadisin wanda wannan shine mazhabar a imam abu hanifa da kuma kauli a wajen imam malik cewa ba a nakalin zakka waɗansu malamai suka ce ana nakalinta za a tunda abin da aka yi nufi tu hadu min agniya ul muslimin ana karba daga mawadatan musulmi a raba ta ga fakiran musulmi saboda haka duk inda musulmi yake za a iya bashi sawa'un inda yake inda aka fitar da zakka ne ko ba inda aka fitar da zakka ba suka ce dalili sayyidina umar yakan ya ya karbo zakkar mutanen misra ya zo ya raba a hijaz a shekarar da ya zama kan ana cikin matsi da rashi to amma wannan suka ce wannan abinda sayyidina umar ya yi kowa ya yarda kan cewar idan ya zamanto cewa akwai bukata ta musamman ya halatta a yi nakalin zakka kamar yadda shi ma nan malam ya faɗa idan ya zamanto a wurin da za a yi nakalinta da za a kai ta mutane sun fi tsananin bukata bisa inda aka inda ta waje ba to ya halatta a yi amma in dai ba haka ba al'aul wato fitar da ita a inda ta waje ba shine wajibi idan mutum ya yi nakalinta a wannan kaulin sai ya sake saboda haka kamar mutum yana kano a nan zakarsa ta waje ba zai raba ta ga mutanen kano ne in ya ɗauka ya je tura ma waɗansu fakirai da suke da suke wani gari daban ko da ƙauye ne kuwa na kano in dai tsakani ya zama to akwai tafiyar kasuru to a bisa wannan ƙaulin ba ta yi ba sai dai idan da sharaɗin cewar nakalin nata da ya yi zuwa wannan garin na biyu mutanen sun fi tsananin bukata sun fi tsananin rashi bisa inda yake kasan ku yanzu zai wahala inda rashi din nan yake ka ce yanzu abin nan don ko ina rashin yana da tsanani hmm, gaskiya ne talauci ya fi tsanani a cikin birni bisa a ƙauye kai allahu alam to a shahidai mutum ya hirsu wato ya rinka kwaɗayi ya fita daga cikin sabanin malamai ya fitar da zakarsa inda ta waje ba inda yake inda kuma dukiyarsa take na'am na'am to idan ya zamanto yan uwansa ne a can nesa to ka gani mujibi guda biyu ya yi tajazubi ya ja shi can akwai istihbabin ya ba mu yan uwansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar hiya sadaqatun wasila to sannan kuma ga mafumin wannan hadisi na kan cewar a bayan ita inda ta waje ba to amma wancan mujibin na farko na istihbabi ne ba na wujubi ba ne wannan ku na wajabci ne saboda haka ba zai akan neman istihbabi ba zai bar abin da yake wajibi ba akan neman domin ya kai ya ba ma 'yan uwansa wannan mustahabbi ne amma a wajen a bisa wannan kaunin ya fitar da ita a inda yake wajibi ne to kaga ba zai tozarta wajibi ba domin ya samu mustahabbi فإنه يعطى ha fi موضع الوجوب ah, to idan haka ne fa innahu yuta ha fi mawdi'il wujub to wannan shine kaulin da da ya zaba shine a'dalul akwal ya bayar da ita inda ta ba wa yunqalu aktharuha a a'dam amma mafi yawanta ya dauka ya kai inda aka fi bukata wato ya raba biyu ya bayar da wata a nan inda ta waje ba saboda ya soke wajibi ba ya kwashe zakkar gabaki ɗaya ya kai ta wani waje ba amma mafi yawa sai ya bayar da ita a inda aka fi bukata wannan shine wato kauli wanda yake yi jam'i tsakanin akwal din ya zamanto shine a adalul akwal wayannan matsaloli ne waɗanda suke babu nassi yanke domin shi kansa hadisin mu'ad wanda ake kafa hujja da shi na rashin naƙalin zakka akwai akwai riwaya duk da yake hadisi ne mursal akwai riwaya da take nuna kan cewa mu'az yana cewa mutanen yaman ku kawo mun tufafi ku kawo mun tufafi su suka fi su suka fi su suka fi wato su ne waɗanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi bukatar su a maimakon abinda za ku kawo na zakkaku wanda kaga mafumin wannan ya nuna kan cewa kenan mu'az in ya karbi zakar mutanen yaman yana aika masa yana aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ne shi yasa hadisi yake cewa maimakon ku kawo zakat taku a maimakon ta ku kawo tufafi wato shine kamar maimakon zinare da azurfa ko kuma maimakon abinci ku kawo a wato tufafi wanda shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi bukata kuma tufafi suna da yawa a yaman kun san dama yaman ta shahara a burdu hibara kamar da ake cewa wani irin wani irin a tufa ne da ake yi a yaman wanda akan kawo shi madina wanda za ka ga da da gyauto da kuma da jabba riga haka mai kyau wadda ake yi mata cin baki haka daga yaman akan kawo to waɗannan kayayyaki suna da yawa a yaman sai mu'az yake cewa ku kawo wannan a maimakon abin da yake na haƙƙin zakka domin ya fi wato shi ne abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke bukata to haka wannan ya nuna mu'adh yana nakalin zakkar kenan dan haka mafumin hadisin da ake kafa hujja da shi ne rashin nakalin hadis din rawun da ya waito hadisin ya saba ma wannan fahimtar da aka yi to amma in kuma mutum ya tsaya ya duba hikimar zakka na kan cewar wato don taimake kiniya da juna ne wanda suka fi cancantar taimako ai su ne mafi wanda suke mafi kusanci da kai al'aqrabu na aula bil ma'ruf hmm? wanda suke makusantanka su ne suka fi cancanta kai musu kai ka kyautata musu to wannan kaga sai ya nuna hikimar zakka ta nuna kan cewa ka fitar da ita inda take waje ba shine yafi kuma sannan dan kamar yadda muka ambata dan kawar da tuhumar a abin nan rashin ba da zakar da tuhumar rashin tausaya ma wanda suke bukatuwa eh, wato rashin eh, da kawo ma mutum ya kawo ma da kansa tuhumar rashin ba da haƙƙin Allah ka bayar da ita inda take waje ba shine yake aula bisa kai nakalinta ya zuwa ga wani waje saboda haka wannan dai shine a aqwal idan kai ijtihadi kaga kan cewar waɗanda suke nesa sun fi bukatuwa bisa wanda suke kusa da kai to kada ka ɗauka ga baki daya ka kai ta nesa ka bayar da wata amma ka ɗauki mafi yawa ka kai ya zuwa ga wanda suke nesa to wannan duba ne ga cewa abin duba ne da cewar wato bukata ita ce abin la'akari da shi wajen ba da zakka tsananin bukata abin da zai wadatar da mutane daga tsananin bukatar su abin da ake so kenan a yi a zakka a mutane matsananciyar bukata saboda haka wanda bukatar su tafi tsanantuwa su suka fi cancanta a kaddamar bisa waɗanda suke bukatar su ba ta kai haka ba faslun wani sabon fasali ya ce wa idan azalar zakata inda alhaul fada'at lam yadman idan mutum ya ware zakasa inda alhaul a lokacin da ta waje ba shine da shekara ta cika yau dukiyar mutum ta cika shekara daya sai ya ware zakar fada'at sai ta bata aka sace ko ya neme ta ya rasa ko ake gobara wal iyadu billah ko dai wani da wani dalili ya zama kan cewar ta salwanta lam yadman to ba zai biya bashi ba ba zai zama to yayi lamuninta ba ba za a ce sai ya biya ba tunda haƙi ya waje ba kuma ya fitar da haƙinsa kuma bai tafriti ba bai yi tafriti ba wato bai yi sake ba kun ga shi yasa ya ce indal haul a lokacin haul lokacin da ta waje ba ya fitar da haƙi kun ga bai yi wani sake ba saboda haka abu ne wanda yake daga Allah to ba zai yiwu a zaman tokon cewa dora masa karin asara ba haƙƙin Allah ya fitar da shi sai dai bai sadar da shi zuwa ga mustahiqin ba to amma kasancewar ya fitar da shi wannan yayi abin da yake shine wajibinsa wa in azalaha ba'da al-haul amma idan ya fitar da zakar ya ware ta ba'da al-haul bayan shekara ta cika zamina to nan wajen zai biya zai lamuninta yau dukiyarsa ta cika shekara ya ce zan fitar da zakkan nan zan fitar da zakkan nan bai fitar da zakkan ba sai bayan kwana biyu kwana uku ko bayan sati daya sai ya fitar da ita yana fitar da ita sai aka sai aka zo aka sace duki sai aka zo aka yi masa sata kafin ya bayar da ita to a nan wajen bamina dan a lokacin da bai fitar da ita ba bashi ne a kansa ya riga ya dauki lamunin bashin saboda aka ta zamanto a cikin akan zimmarsa take akan zimmarsa take bashi ake bin sa saboda haka tunda bashi ake bin sa idan ya idan dukiyar ta bata bashin nan sai ya biya idan mutum ya biya idan mutum ya ci bashi sai aka yi masa sata zai biya bashin ko ba zai biya ba sabanin ajiya idan ka aka baka ajiya aka zo aka sace ajiyar za ka biya ko ba za ka biya ba ba za ka biya ba in dai ba kai sake ba in bai kai tafriti ba to saboda yayin da mutum ya zamanto ta riga ta waje ba a kansa bai biya ba to ta zamanto bashi a kansa saboda yayin da ya ware ta zai fitar da ita dama ya ware bashi ne don haka an sace tana nan zimmarsa tana nan zimmarsa wani yana ɗaya daga cikin aibin jinkirta zaba da zakka don idan ka kuskura dukiyar ta salwanta to ya zama sai ka biya tun da bashi ne haƙƙin allah ne ake binka bashi wa in azalaha idan ya ware dukiyar sun maza a asluha sai uwar kuɗin da ya fitar da zakkar daga ciki qabla ikhraji ah, qabla sai uwar kudin ya zama tokan cewa suka salwanta qabla ikhrajiha kafin ya fitar da ita fa innahu yadfa'uha li arbabiha zai bayar da ita ga ma'abutanta ba zai ce tunda asalin kudin ya tafi to saboda haka zakkar ita ma ta tafi ba an fahimci wannan ka ware zakkar ka ware zakkar sawa'un inda alhauli ne ko ba'dal haul kafin ka raba ma mabukata waɗanda su ne masu wanda suka cancanci ka bayar da ita eh, sai aka sace uwar kuɗin sai aka zo aka shiga kantinka aka yi maka sata kai ma kanka ka to ka cancanci ka cancanci a baka zakka don masifa ta same ka to yaya za ka yi za ka ce to shi ni nima na to ahalin zakka nima in ci a ba za ka ci ba haƙƙin ba za ka ci zakka ba ba za ka ci zakkar ka ba a dai baka zakkar wani wannan haƙƙin bayan haƙƙin Allah ne dole ka je ka raba shi an fahimta wa man mata qabla ikhrajiz zaka wanda ya mutu kafin ya fitar da zakka aw awsa biha ko yayi wasiya a fitar masa da zakka fa innaha tu'khadhu min ra'si malihi to za a dauke ta daga cikin uwar kudin sa wato wanda zakka ta wajaba a kansa a zakka ta riga ta wajaba a kansa sawa'un in zakkar amfanin gona ce ya zamanto kan cewar amfanin gona ya so ya bushe ana jira ne kawai lokaci ya yi a girbi ko kuma ana jira ne kawai a wato dabino a yanke shi alamar nunarsa kai wasa ta riga ta yi ko kuma shekara ta cika akan dabbobi ko kuma akan dukiyarsa bai fitar da ita ba kafin mutuwarsa bai fitar da zakka ba kafin mutuwarsa amma ta riga ta waje ba a kansa to za a fitar da ita daga cikin dukiyarsa au au sabiha ko kuma ya yi wasiya ya yi wasiya tunda mutane ba san me harkar dukiyarsa ba amma shi yana da tsoron Allah yana rubuta wasiyarsa yana kula da haƙƙin Allah yana rubuta wasiyarsa bayan ya mutu sai aka ɗauko takarda aka ga ya ce to zaka wannan shekarar ta waje ba a gare ni miƙidarin ta kaza kuma ban fitar da ita ba to za a sanya ta a cikin abin da ake gabatarwa a fitar kafin wato a ce an raba gado kafin a raba gado tana daga cikin haƙoƙi da ya rataya da shi da dukiyarsa saboda aka sai an fitar da ita kun san idan mutum ya mutu farkon abin da ake yi shi ne daga cikin dukiyarsa a fitar da abin da za a yi masa likafani daga cikin kudinsa a fitar da abin da za a yi masa likafani wannan kafin magada su ce za su samu nasu sannan a sannan bashi haƙoƙin mutane sannan wasiya da ya yi to sannan kuma a ba magada min ba da wasiyyatin yusa biha ha audain an ambaci wasiya daga farko audain a ba aula ta ba ta wato ba bisa tartibi bane amma bisa tartibin bashi ake bayarwa kafin a soma bayar da wasiya wajen haƙƙin dukiya to bashi zakka tana daga cikin wannan bashin da za a bayar tunda bashi ne da ake bin sa na haƙƙin Allah wa yustahabbu fi sadaqati tatawwu sirr mustahabbi ne wajen sadaka ta taɗawu'i sadaka ta tanafila mutum ya ɓoye ta ya yi ta a asirce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la zilla illa zillu mutum bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ya faɗi mutum na bakwai din na ƙarshen su wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da yayi sadaka sai ya ɓoye wannan sadakar tasa ya ɓoye ta hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa ya bayar ba kaga dai hannu da yake kusa da mutum ba ma mutumin da yake gefe ba wanda yake kusa da kai ma bai sani ba to wannan shine yafi wannan shine yafi malamai suna saɓani akan wannan saboda alkur'ani a waɗansu suna cewa a bayyana sadaka ya fi saboda a kwadatar da waɗansu mutane don su waɗansu kuma suka ce likulli makamin makal kowanne da makaminsa idan wuri ne da za a yi koyi to ka bayyana ta shi ne ya fi kamar ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudu ba mutane sun zo mabukata ya tashi ya hudu ba sai wani mutum ya taso da cikon tafin hannunsa na abinci ya zo ya ajiye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ganin wannan sai wani ma ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna har yace man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda yake kyakkyawar sunna a cikin musulunci yana da ladan wannan sunna da ladan wanda ya koyi da shi to ga a cikin nan wajen ana so ana kwadaitarwa dan ana so a bayyana ta wannan makamin ya dace a bayyana amma in banda da haka al'asul shine a wato a ɓoye wannan shine asali asalin abin da ake so a cikin sadaka a ɓoye ba a bayyanawa sai idan ya zama tokan jishi ana so a bayyana idan makamin ya dace a yi haka Allah ta'ala ya ce in tubidu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka bayyana sadaka ma da wannan bayyanawar da kuka yi amma in kuka ɓoye ta kuka ba ma fakirai to wannan shine ya fa alkhairi ya fa alkhairi a gare ku wanda nuna kan cewa sadaqatu sir ita ce tafi sadaka a ɓoye kuma shi yasa ake cewa sadaqatu sir tutfi wato taqi min masari al-shar sadaka ta ɓoye ita ce take tsirar da mutum daga wato mummunan masifa masari al-shar shine ake nufi da mummunan musiba abin da yake zai zo ya ya kayar da kai ka fada musiba ko a addininka ko a duniyarka to maganinta ta sir sadakar da ake ɓoyewa ali ibn al-hussein zainul abidin lokacin da ya rasu da aka zo yi masa wanka sai aka ga bayansa nan ya yi kanta saboda ɗaukan buhu da yake yi ko ba a san cewa shi mai ɗaukan buhu ba ana ba shi taro sisi kobo ba sana'arsa ba ce ba a san menene yake yi ba amma sai aka ga nan sa duk ya yi kanta saboda ɗaukan buhu sai da fakiran mutane na madina suka rasa abincin da ake zuwa ana ajiyewa a kofar gidansu sai suka gane ashe shi ne ke kawo musu abinci da daddare da daddare zai ɗauka yana yawo gida-gida yana ajiye musu a kofar gidajensu talakawa duk ya san su da kansa ba wani yake sawa ya masa ba tsakaninsa da allah wannan addini namu addinin gaskiya ne waye zai wannan in ba mai gaskiyar imani ba ba wanda ya sani sai da ya mutu sannan aka ga alamar a jikinsa kuma sannan da fakiran madina suka shaida suka gano suka nemi wanda zai ba su abinci suka rasa sannan suka gano cewa zainul abidin ne yake yin wannan da ce sadaqatu sir shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaka hujja ce hujja ce akan cewa mutum mai gaskiyar imani ne ya yadda zai hadu da Allah kuma ya yadda Allah yana sakamako wanda duk zai yi wannan ya tabbatar kan cewa zai hadu da Allah kuma ya tabbatar Allah zai masa sakamako shi yasa sadaka take hujja wato burhan wa sarfuha lil aqaribi wal jiran kuma mustahabbi ne wajen sadaka ta tatawu'i a bayar da ita lil aqarib ga yan uwa wal jiran da makwabta dangame da al aqarib yan uwa ba sadakar ta tatawu'i kawai take banta da ita ba hatta sadakar wajibi saboda hadisin abdullahi bin mas'ud wanda na ambata mana na matar abdullahi bin mas'ud da ta ce za ta iya bama abdullahi bin mas'ud ya ce hiya sadaqatun wasila sadaka ce da sada zumunci lada biyu ladan sadaka fitar da haƙƙin Allah da kuma ladan sada zumunci kayi ihsani kuma kun san sada zumunci shine yake ƙara arziki shine yake ƙara tsawon rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so a yawaita masa rayuwarsa a tsawaita masa ajalinsa a shimfiɗa masa arzikinsa to ya sadar da zumunci ya sadar da zumunci ya rinka ba ma mabuka ya rinka ba ma yan uwansa sai Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma Allah sai ya yawaita dukiyarsa sai Allah ya yawaita dukiyarsa ya sanya musu ya sanya mata albarka to wannan ba kawai akan sadakar ta tsawo'i bane hatta sadakar wajibi zakka saboda kayan da mutum zai fitar da zakka ya nemi yan uwansa ya basu su ne aula ya kaddamar da su idan ya zamanto kan cewa waɗanda ba yan uwansa ba sun fi bukata yan uwansa su ma fakirai ne suna da sifar fakir eh, amma ba dole sai sun cika sifar fakru ba za ka ce ai tunda an a cikin wanda za a ba da zakka ba a ce da yan uwa ba alfuqar aw lil fuqara wal masakin aka ce saboda haka idan yan uwan sun sifantu da sifar fakru da maskana su ne ake ba su zakka amma idan yan uwa ne amma kuma mawadata ne ba za su ce a ah, to ina zakkan mu ba kana fitar da zakkan mu ba ka ba mu bayan mu ne yan uwanka gashi an ce a kyauta ma yan uwa ya ce a ai ku ba fakirai bane sai idan sun sifantu da sifar fakir din to idan bayan sifantuwa su da sifan fakir amma waɗansu sun fi su tsananin buka sun fi su tsananin talauci to nan wajen sai ka ba mu yan uwa daga ciki kamar yadda aka ce na wajen naƙali din nan ka ba mu yan uwa sannan kai nakalin akasarinta ya zuwa ga wanda suke sune al'adam mafiya bukata wal jiran makwabta makwabta su ma ana so ya zama kan cewa su ake kaddamarwa wajen ba da sadakar tsawo'i sadakar nafila wajen ba da sadakar nafila magana akan sadakar nafila ne to amma illar da ke cikin basu ta sadakar nafila ita ma tana nan a cikin illar da za a bayar da su ta sadakar wajibi al misali mutum ne wanda yake mawadaci makwabtansa duk mabukata ne 'yan uwansa ba a nan unguwar suke ba yana hotoro yan uwansa suna can rijiyar lemu ya tashi ba da zakka sai a ga sai a ga ana ta fitar sai a ga ana kwasar kayan abinci ana kwasar raguna ana tafiya da su can rijiyar lemu su kuma ga suna da bukata ba a ba su ba kaga wannan zai zai zai taba zuciyarsu saboda haka wannan illar tana nan hatta a cikin zakka shi yasa din ake sai ya zama to kan cewa kaddamar da aljiran mabukata a makwabta kuma wajen makwabtaka ɗin al'akrab fal'akrab mafi kusanci wajen gida makwabcin da yake kun haɗa katanga da shi shine aula bisa wanda ba ku haɗa katanga da shi ba kowanne gidansa ya fi kusa shi ne haƙƙinsa ya fi rataya da kai idan ya zama kan cewar makwabci an yi wasiya a kansa kamar ana tsammanin zai zama cikin magada to kaga shi ya fi kowa cancanta ya zamanto an yi masa ihsani yayin da aka fitar da ihsani za a yi wata ta'akkadu fi shahri ramadan ita sadaka tana karfafuwa yin ta yana karfafuwa a cikin watan ramadan sadakar tatawu'i da kuma sadaka ta wajibi dukkanin su biyu sadaka afwan sadakar tatawu'i tana karfafuwa a cikin watan ramadan dalili shine annabi hadisin abdullahi bin abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana da ma yakunu fi ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta kyautarsa tana fin tsanani da yawa yayin da yake cikin ramadan a cikin watan ramadan kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi yawa domin ya tashi yin kyauta ka annahu fa innahu karrihil mursala kamar guguwa ce da ta taso wadda aka sake ta iska ka san iska komai dauka take ta fitar da ta tafi da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam komai bayarwa yake cikin ramadan komai bayarwa yake ba abin da yake gagara ya bayar da shi ga baki daya ya fi me ya kai wannan za a zo a tambaye shi ba shi da shi ya ce kaje ka ci ba shi idan na samu zan biya akwai wanda ya fi wannan kaga kenan ba sai da akwai ake bayarwa hatta in babu din ya ce kaje ka ci ba shi idan ya zo zan biya yanzu ba ka da shi aka zo aka tambaye ka ba ka da shi hmm? aka ci gaba da tambayar ka ai za ka ga balbalin bala'i to wannan shine ainihin zuhudu shine ainihin zuhudu wato kaurace ma duniya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuhudu ba shine ka sa kaya dakal dakal ba ba shine zuhudu ba zuhudu ya zama duniyar ba ta cikin zuciyar ba ta cikin zuciyarka za haka za ka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar bata rataye da ta cikin zuciyarsa shi yasa baya komai girmanta komai yawanta sai bayar da ita an ce ya bayar da shatun baina jabalai ne awaki da suke tsakanin duwatsu guda biyu a wadi guda kamar ka ce tsakanin dala da goron dutse jibi wannan katin filin a ce duk awaki ne a ciki ya ba mutum ɗaya ce kora suka tafi na baka gabaki ɗaya wanda zai irin wannan kyautar shine aka sifanta shi da cewa fa innahu yuti ata'a man la yakhsha al-faqr yana bayar da kyautar wanda baya jin tsoron talauci tunda ka san me yake sa ka dan rike wani abu kada ka bayar to to ka sani fa gobe fa watakila al'amarin fa watakila kasuwa ta canza watakila abinda abin nan watakila albashi ya to kan cewa yayi jinkiri ko makamancin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba dama ta ya za a mutum ta ya za a yi mai yaƙini irin yaƙini annabi sallallahu alaihi wasallam ji tsoron talauci to haka aka sifanta shi saboda haka aka gan shi to a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka kyautarsa take to wannan shine dalili na kan cewa yin sadaka cikin watan ramadan wato yana zamantowa muta wato sunna ce muakkada mustahabbi ne da aka karfafa shi ko yaya mutum ya kokari ya kamanta cikin watan ramadan da sadaka mutum ya ya kamanta wajen watan ramadan kuma shi yasa malamai suka sukan soyar ma masu dukiya masu fitar da zakka su sanya watan fitar da zakkar su cikin watan ramadan saboda ana shi wata ne da ake so a yi ihsani a cikinsa sadakar ta tsawo ima an fi so a yi ta a cikin ramadan to ballantana kuma sadakar wajibi don haka idan mutum yana da zakka ya sanya watan fitar da zakkarsa cikin watan azumi ya zama to shine watan fitar da zakka faslun uh, sabon fasali wanda yake shine fasali na karshe a cikin a cikin babu zakka fasali ne akan sadakatul fitr zakar fidda kai sadakatul fitri wajibatun sadakar wato zakar fidda kai shine ake ce mata sadakatul fitr sadakar wato sadakar a soke azumi alfitr shine soke azumi shan ruwa sadakar shan ruwa daga azumi wato sadakar fitar watan ramadan wajibatun wajiba ce faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ta wannan shine abinda yake mafi rinjaye a cikin magana biyu ta malamai waɗansu sun tafi akan cewa sunna ce domin zakka da take wajiba ita ce zakkar ita ce zakka ta farilla amma sadakar duk wata sadaka kuma bayan ta bata sai dai ta tsawuri a bisa hadisin imam ibn tha'alaba ya ce ana rasuluk ya rasulallah manzan ka ya zo mana yace allah ya wajabta mana sadaka a cikin dukiyarmu da za mu rinka bayarwa hal alayya ghairuha ina da wata sadakar wadda take zan bayan wannan yace la illa an tatawwa sai dai in kayi tatawwi sai dai in kayi tatawwi to amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da sigar faradaha kamar hadisin abdullahi bin umar فرض رسول الله صلى الله عليه sa'a ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha min al muslimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar da kai akan kowane da da bawa da mace da yaro da mace da namiji daga cikin musulmi kaga sai ce faradaha ya farlanta ta to waɗansu sun ce ma'anan faradaha qaddaraha ya iyakance ta wannan khilafun zahir ne in farada ta zo a cikin yaren shari'a ana nufin furlanci ana nufin wajabci saboda haka kauri da cewa wajabci ne wato wajabcin sunan a a a wajabci ne da suna ta tabbatar da shi wannan yana da karfi a wanda yake kuma shine raji tajibu bi awwali eid idil fitr tana wajaba da daren farko dare na farko na idin karamar sallah ala ahadil ƙaulenil ne da a bisa ɗaya daga cikin ƙauluka guda biyu masu mashhurai wato akwai ƙauli biyu wanda kowannen su mashhuri ne ma'ana ma'ana ƙauli mashhuri shine wanda ake fatawa da shi mm, domin ba a fatawa da ƙauli wanda yake ba mashhuri ba ƙauli wanda yake wani garibin magana wanda da wuya ma ka ji an faɗa ba a fatawa da wannan abinda ake in ka ji a cikin littafin fiqh an ce al-mashhur wato abinda ake fatawa da shi kenan shine abinda malamai suke fatawa da shi kenan kamar khalil in yace al-mashhur wato mubayyinan lima bihi fatwa yana bayyana abin da yake da shine ake fatawa shine al-qaulul mashhur mashhurin magana to qaulin abinda mashhurin magana akan lokacin da take wajaba magana biyu ne magana ta farko tana wajaba daren sallah farkon daren sallah wato idan aka ce ana ana cewa an ga wata ana cewa an ga wata to lokacin nan zakafin da kai take wajaba don shine farkon daren daren idi wal akhar qawli na biyu ta bi tulu'i fajr yawm al id tana wajaba da hudowar alfijir ranar idi saboda haka idan me fa'idar wannan sabanin me bambancin kaulin guda biyu idan muka ɗauki kauli na farko cewa tana wajaba da wato a cikin daren idi idan aka yi maka haihuwa a cikin daren to sai ka fitar da wannan yaron zakafin da kai amma a ƙauli na biyu ba za ka fitar masa ba in aka haife shi kuwa da safe in aka haife shi da safe bayan an yi sallah asuba aka yi maka haihuwa to a duka bisa dukkan za ka fitar masa da zakafin da kai kun gane bambancin kenan ko mutum ya musulunta a daren idi to sai ya fitar da zakar da kai a bisa kauli na farko a bisa kauli na biyu kuwa ba zai fitar da zakar da kai ba shi ne malamai suke kira fa'idatul khilaf in ka ji malamai sun yi sabani akwai fa'idar wannan sabanin hmm, kowane sabani ka samu za a ga akwai abubuwa da suke biyo bayansa na hujja babu dalili na sunna da ya bayyana lokacinta illa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ugnuhum hadhal yawmi anil mas'ala ku wadatar da su a wannan rana daga yin daga bara kada su bara a wannan rana ranar idi to ranar idi sai malamai suka ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hikimarta a wadatar da mabukata daga yin bara a ranar idi to ranar idi da yaushe take farawa waɗansu sai suka ce ranar idi tana farawa da hudowar rana ne a da hudowa alfijir shine ranar idi ta fara in alfijir ya hudo rana ne ranar idi waɗansu kuma suka ce in aka ce rana dare yana shiga cikinta saboda haka dara tana farawa da daren ne daga rana ta daga dare ya faɗi shi yasa kun ga a wato shi yasa a ake yin a shi yasa ake yin tarawi a daren farko a daren farko na ramadan daga an ce an ga wata sai a yi tarawi domin ramadan ya shiga ciki ramadan ya shiga kuma shi yasa ake duban wata da daddare ba da rana ba da rana ce ita ce take fara nuna farkon rana da kun ga ba za mu ce za mu tsaya mu dubi wata da daddare ba sai mu bari sai gobe gobe sai mu duba mu gani in wata ya fito to mun san cewa yau ramadan ne hmm? ko ba haka ba amma da muke duban wata da daddare ya nuna kan cewa kenan ranar sabon wata tana farawa cikin wannan daren ne cika ai domin in ga sha'aban wato idan kaga wata bayan zawal na gobe ne in ga wata kafin zawal na jiya ne in dai kafin rana ta faɗi kaga wata to ka san cewar kenan wannan daren shine ranar farko na ramadan to raka zaka cika azuminka na sha'aban eh ka cika azuminka na sha'aban ba za ka ajiye azumi ba wa fa'idatul khilaf fa'idar wannan sabani ta fi man mata a wulida aw aslama au nahwi dhalik fa'idar ta shine tana bayyana ne a cikin wanda ya rasu ko aka haife shi ko ya musulunta ko makamancin wannan shine kamar yadda muka ambata na wanda ya musulunta ko wanda aka haifa sai wanda ya rasu idan mutum ya rasu a daren sallah a bisa kauli na cewa daga daren sallah take waje ba za a fitar masa da zakkar da kai a bisa kaulin cewa daga fitowa alfijir ne ba za a fitar masa da zakar da kai ba don bata waje ba a kansa ba shine fa'idar wannan saɓani din to mene ne mafi rinjaye na'am na'am dare shine mafi rinjaye saboda dare yana shiga cikin rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ubnuhum hadha al-yawmi anil mas'ala ko wadatar da su a wannan rana daga tambaya idan aka ba su da daddare ba sun samu abin da za su ci ba za su yi bikin sallah da shi to shi kenan saboda haka daga wajabcin yana farawa daga cikin dare ne hmm, daga cikin dare wa yajuzu ikhrajuha qabla yawm al-eid bil yawmayn wa thalatha yana halatta kun ga yace yajuzu yana halatta mana ba mustahabbi bane ba wajibi bane yajuzu ya halatta kana da zabi in ka so zaka iya fitar da ita qabla yawm al-eid kafin ranar idi bil yawmayn da kwana biyu wa thalatha da kwana uku wato tun daga rana 27 za a iya fitar da zakar da kai da haga wanda yake jin tsoron zai shagaltu da harkokin rayuwa ba zai iya samun lokaci ya fitar da ita a cikin daren sallah ba ya bayar da ita zai iya bayar da ita qabla al-yawmaini wa thalatha dalilin wannan ko ayyukan sahabbai an ruwaito daga ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga an ruwaito daga irin su Abdullahi ibn Umar suna yi kuma ya zamanto wannan fi'ilin nasu al'umma ta karɓe shi bil qabul an karɓe shi an yadda da shi don haka ya zamanto abu wanda yake a karɓaɓɓe wala tasqutu bi mudhi zamaniha ba ta faduwa da wucewar lokacinta wato ma'ana idan mutum ya zamanto bai fitar da zakar da kai din ba har aka yi sallah ko kuma har ranar idi ranar sallah ta wuce to ba ta faduwa ma'ana ba shi ne sai ya biya sai dai ya bayar da sadaka daga cikin sadaka ladan da ake samu na kafin da kai bai samu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhrajaha qabla as-sala fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-sala fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bayar da ita kafin sallah to ya to zakka ce karbabba wanda ko bayar da ita bayan sallah to sadaka ce daga cikin sadaka wanda ya nuna kan cewa ana bayar da ita kafin sallah in ba haka ba ka dai bayar ka soke haƙƙi amma ba ka samu ladan zakafin da kai ba mafi kyawun lokacinta shine mutum ya bayar da ita da safe kafin a tafi sallar idi kafin a yi sallar idi shine mafi kyawun lokacinta amma idan zai zamanto kan cewa lokacin zai kure ko kuma yana jin tsoron zai yi tafriɗi ya yi sake ya zamanto har an yi sallah bai bayar da ita ba ya bayar da ita cikin dare ya bayar da ya raba ta cikin dare wala tudfa'u illa li faqirin hurrin muslimin ba a bayar da ita sai ga wanda yake faqiri ɗa musulmi faqiri ba mawadaci ba ba a ba mu mawadaci zakafu da kai saboda haka kada ka ce zaka raba ma yan uwa kamar yadda ake yin zakafu da kai akai wannan gida wannan su masu kawo nasu a rinka canji kowa bayan kuma duk kowa ba shi da bukata a'a fakirai ake dole sai fakiri da aka in ka ba mu wanda ba fakiri ba ba yi ba hurrin ya zama to da ba bawa ba musulmin musulmi ba zimmi ba kada ka ce kana da kirista makwabcinka wanda yake mabukaci ne yana cikin halin kakani kai hmm, ka ce za ka bashi zakka in ka bashi zakka da kai ba yi ba sai ka sake a wajen bama musulmi wannan shine kauli wanda yake mafi rinjaye akwai sabani a cikin wannan tare da cewa babu wani nassi da ya nuna kan cewar ga wanda za a ba ma sai dai kawai kasancewar ita zakka ana bayar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ugnuhum ko wadatar da su hadhal yawmi anil mas'ala daga yin tambaya ugnuhum wato musulmi tunda wannan rana ranar suwaye ranar musulmi ce ranar idin musulmi ce aka ce ko wadatar da su daga tambaya to daga nan malamai suka dauka akan cewar sai musulmi za a ba ma kuma sai wanda yake mabukaci domin shine za a wadatar da shi daga tambaya sai kuma wanda yake da ba bawa ba domin bawa an ɗauke masa bukatarsa hiya sa'un min kotu quti ahli balad ana fitar da ita sa'i wato sa'i shine mudu hudu shine kwano na bogaji abinda ba mu ambata ba game da sa'i shine bayanin mikidarinsa ga wanda ba shi da shi ga wanda ba shi da ma'aunin mikidarin sa'i shine mutum wanda yake matsakaici ba babba ba ba kuma wato ɗan ƙaramin mutum ba matsakaicin mutum ya tara hannunsa haka ba tare da ya matse su ba ba tare da kuma ya shimfiɗa su haka ba yadda ba za su ya tara hannunsa yadda zai iya rike abin da ke ciki ya cika shi sau hudu to sa'i ɗaya kenan wannan shine miƙdarin sa'i ga wanda ba shi da ma'aunin kun ga wannan yana daga cikin sauƙi na shari'a ya daga cikin sauƙi na shari'a ga wanda yake ba shi da shi ba shi da ma'aunin to sai ya zo ya yi kamfata hudu to shine sa'i shi na mutum ɗaya kenan abin da za ka fitar da mutum ɗaya min galibi ƙoti ahalil balad daga galibin abincin mutanen wannan gari me aka fi ci a wannan garin menene abincin da aka fi ci a wannan gari yanzu kama a nan kano me abincin da aka fi ci shinkafa shinkafa ce kawai banda masara eh masara ta yi ko ba ta yi ba ana cin masara gero ya yi ko bai yi ba ana yi ana cin gero dawa wake ya eh, ko wake wato galibin alkut abinda ake rayuwa a kansa abinda ake dafawa a ci mun san akwai gidajen da ake dafa shinkafa akwai inda ake dafa masara akwai inda ake barza dawa gyagero akwai inda ake cin wake shi shi kadai hmm? eh a fita da taliya taliya a taliya ba a auna ta eh a kwano a auna fulawar ba wannan banda abin da aka sana'a shi abin da ya zama to sana'a ta shiga cikinsa eh abin da sana'a ta shiga cikinsa baya ciki hmm. ko alkama hmm. ko acca na'am a'a galibin abin da ake ci galibi koti ahalil balad hmm. galibin abin da mutanen garin suke ci yanzu kaga kamar nan ba za ka ce in aka fitar da dabino yayi eh to amma ya yi a madina a madina ya yi amma a nan fa kaga dabino ba a cin sai dan marmari sai dan marmari nan mutane ba sa cin dabino su koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlu baitin laysa fihi fihim tamr jiya'un mutanen gidan da ba su da dabino to mai yunwata ne ma'ana dabino yana maganin yunwa to mu a nan wajen mu sai mu ce dabino dan dai a cin a yi cin marmari ne idan mutum ya ci ɗaya biyu uku shi kenan ya isa amma ko waɗansu su abincin su kenan su ci da safe su ci da rana su ci da daddare to amma ga nan da yake ba haka yake ba shine ba shine galibi kotu ahlil balad ba saboda haka idan muka tsaya muka duba cewa al'adar gari za mu ce dabino bai ba amma muka tsaya muka duba asali in muka tsaya muka duba asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to za mu ce a nan ba zai yi ba ya yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam so mu da za mu ce ba zai yi ba sai dai za mu iya cewa saboda ban talakawan da za a ba ma bukatar su ba rataye da shi ba domin aka ba su ba zai wadatar da su daga tambaya ba ba zai wadatar da su daga tambaya ba tunda al'ada idan aka yi sallah aituwan sallah aituwan sallah hmm. kaga wani na karfafa ba da shinkafan nan kenan alal muslim ana fitar da ita akan kowane akan musulmi wato wanda za a fitar da zakafin da kai dole ya zama musulmi idan mutum ba musulmi bane babu zakafin da kai a kansa alhurri ya zamanto ɗa ba bawa ba bawa ba fitar masa da zakafin da kai almukallaf wanda yake mukallafi wato wanda tana wajaba a kai wajaba tana wajaba kan musulmi da mukallafi wato baligi ba yaro ba almusir wanda yake da wadata an nafsihi ga barin bukatuwar kansa wa almusir wanda yake wato mawadaci an nafsi ya fitar da ita kan kansa wa amman talzamuhu faƙatuhu da kuma wanda duk ciyar da shi ta talizimce shi minal musulmi na hasa daga musulmi kadai wanda ciyar da su ta talizimce shi amma kuma musulmi ne ba wanda ciyar da su talizimce shi ba wanda ba musulmi ba bilkaraba da dangantaka saboda dangantaka sun zama to yana jin shi ne zai ciyar da su kamar 'ya'ya kal auladi kamar 'ya'ya kamar iyaye idan mutum iyayensa shi yake ciyar da su mabukata ne shi yake ciyar da su to haka su ma zai ware musu zakafin da kansu wa birriƙi da kuma wanda ciyar da su ta waje ba a kansa birriƙi saboda bayinsa ne kala abidi kamar bayi da suke ƙarƙashinsa wa bi ma da wani ɗayan da wato da wani waɗannan abubuwa guda biyu shine arriƙi wal qaraba wato wanda ciyar da shi take wajaba a kansa ba don cewar akwai dangantaka ba ba don cewa bawansa ba ne sai don wani sababi na daban ka zauja kamar mata matar aure kaga matar aure wajibi ne ka ciyar da ita don ka ce ko ka don yarka ce ko ka don yarka ce a'a don saboda ita matar ka ce sababi ne da ya wajabta maka ka ciyar da ita hmm? Allah ya wajabta maka ciyar da ita da tufatar da ita kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ka zauja wa khadimiha da mai mata aiki in kanat maliyatan idan ta zamanto wato mawadaciya ce malikiya sa da wannan tafsilin cewa mace ana duba ta a gani idan irin wadda take sai an mata hidima ce ba zai yiwu a ce ita za ta rinka hidima da kanta ba ka je ka aure ta to kana da ɗayan zaɓi guda uku guda hudu ka sai mata bawa da zai mata hidima ko ka ɗauki hayar bawa wanda za ka rinka biyansa yanayi mata hidima ko ka yi mata hidima da kanka ko kuma ka ɗauki nauyin ciyar da wanda yake shine bawanta da iyayenta suka kawo don ya rinka mata hidima kai ka rinka ciyar da shi haka malaman malikiya suka ce idan irin wadda take ba za ta hidima da kanta ba ce ba ta saba a gidansu tana ɗiban ruwa da guga ba bata ta saba a gidansu tana girki ba ko tana shara saboda haka idan ka je ka aure ta sai ka shirya mata wanda zai mata wannan eh uwar gidan tana yi da kanta ita dama haka ta taso haka ta saba ita ko wannan kaje kawo da ba ta iya yi da kanta ba eh sai a ci gaba a haka babu rashin adalci a wajen malikiya shi yasa za ka ga irin shi yasa za ka ga mutanen Mauritania inda suke riko da mazhaban Malik hmm? in aka ce wa mace je kiki kawo mana shayi ta ce ma khuliqna li hadha ba dan haka aka halicce mu ba kawo abinci ma kule li lihada ba na ka aka halice mu ba <laughs> ba to ibn al-qayyim ya yi ya rusa wannan magana ya rusa wannan magana ya ce ba ta da asali ya ce domin ga Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ita ce take yin hidima take niƙa har sai da hannunta ya yi bororo har sai na ali ya tausaya mata ya ce je ki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga bayi nan an kawo ki roƙe shi ya baki bawa ya baki daga cikin kuyangu da ake da su wanda za ta rinka ɗauke miki wannan wahala ta ce ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa sai ce bana nuna miki abin da ya fi wannan ba wanda ya fi muku mai hadimi in kin zo zaki bacci ki yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 to waɗansu sun ce wannan ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ma Fatima abin da yake shine aula da a'la da abin da dace da darajar ta wajen Allah ba abin da yake za ta dauki abin da yake koma baya ba bayan ga matsayinta na cewa ita ce shugabar matan talikai baki daya. saboda haka do ya nuna mata abin da za ta yi ijtihadi da shi wajen ibada don wannan kokarin da take yi na ijtihadi a gidan mijinta ibada ne saboda haka baya so mata abin da zai zamanto ta tawaya daga yin ibada da zai tsara darajarta a wajen Allah jalla wa'ala shi yasa bai bata hadimin ba to amma wanda take a wanda take ita ba za ta iya wannan haƙurin ba ko mijin zai iya bata yana daga cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf da abin da yake al ma'ruf to amma su ma yana daga cikin ma'rufin nasu yana daga cikin ma'arufin mata da kan cewa al'ada ta riga ta gudana akwai abin da mata ne suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo wucewa ya ga Asma'u binta abubakar Siddiq hmm, ta ɗauko itace ta ɗauko itace saboda Zubair raƙumi guda yake da shi da shi yake zuwa yake ban ruwa a cikin gonarsa in ya tafi gona ya zai yi ban ruwa ba abin da babu abin da za su iya ɗauko da abincin raƙumin gircin da zai ci da itacen da za su yi amfani da shi wajen girki sai ta za ce ta ɗauko a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta ya tsaya ya ce ta zo ta hau kan raƙuminsa don ya ƙara sadda ita cikin madina sai ta ji kunya ta zo tana gaya ma zubair ta ce ai saboda kai ne na ji kunya ban yi ba ya ce to ai ni a ganki a haka ɗin ya fi mun tsanani bisa a cikin haukan. kan kin hau abin kin hau kan raƙumin an shigar da ke cikin madina a ganki haka din kina ɗauke rabe rabe da kaya ya fi tsanani a gare ni to wannan a shahid kun ga gashi ya nuna kan cewa al'ada ne wanda yake sahabbai suke matansu su ne musu hidima matansu su ne musu hidima saboda haka mace ta ce ita ba za ta yi hidima ba sai mijinta ne zai mata ta kai matsayin da in mijin ba zai samu mata mai hidima ba sai dai shi ya zo mata hidima da kansa kamar yadda aka faɗa wannan ya saba abin da yake sun al'ada wadda ta tabbata a lokacin a lokacin saukar wahayi wanda yake kuma tana daga cikin abin ake itibari da ita to ala ayi halin idan dai kana da mai aiki wanda yake hidimta ma iyalinka shi ma wajibi ne ka ciyar da shi ka fitar masa da zakka sai dai akwai tafsil idan ya zama to kan cewa kana biyan sa albashi albashi kake biyan sa ciyar da shi da kake yi ihsani ne kake masa wajibi ne ka fitar masa da zakafin da kai ko ba wajibi ba in aka duba da kan cewa man talzamuhu na faqatuhu ce da shi take wajaba take lizimta ce da shi ba talzimce bai lizimce ka ba idan dai ka bashi abin da yake shine albashinsa amma al'aula yana daga cikin karimci ya zama to kan cewa ka fitar masa da zakafin da kai din wa qawluna alal muslim da muka ce tana wajaba akan musulmi ila akhirih ihtirazun minal kafir dan mu toge wanda yake kafiri kafiri ba a baya fitar da zakafin da kai ba a fitar masa war raqiq da kuma wanda yake raqiqi wato shine bawa baya fitar da zakafin da kai ba a fitar masa wal mu'sir da wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin wahala maras shi wanda baya da shi baya fitar da zakafin da kai fa innaha la tajibu alaihim zakafin da kai ba wajiba ce akan su ba walmusir abinda ake nufi da almusir wanda ke cikin wahala wa in kana zu usratin wanda ke cikin tsanani a saurara masa huwa alladhi la yafdhulu lahu an qut yawmihi sa shine wanda sa'i dai ba zai masa saura akan abincin yau ba ya da abincin da za a ci yau ba shi da in aka in aka ci na yau to babu sa'i guda ɗaya da zai saura ba zai samu wato kullun sai dai a samu kwano ɗaya na awo sai ya yi awo kullun to wannan mu'asir ne in yi awon yau to na gobe kuma sai illa ma sha Allah sai abin da Allah ya kawo to wannan shine al-mu'sir zakafu da kai bata hau kansa ba wala yajidu man yusallifuhu iyyahu kuma ba zai samu wanda zai bashi bashi ba ma'ana kenan in zai samu wanda zai bashi bashi sai yayi zakafu da kai za ta hau kansa duk da baya da shi amma ya samu wanda zai iya bashi bashi to sai ya ci bashi ya fitar da zakafu da kai domin fatan kan cewa zai iya samu ya biya daga baya wannan shine a karshen babu zaka da wanda yake ya kare da abin zakar da kai wanda tana da alaka da azumi hikimar zakar da kai shine kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas tuhratun lissa'im min rafathi wal wa tu'matan lil masakin dan ta tsarkake mai azumi daga arrafathu irin wasassan uh, uh, zancen da ya rinka yi watsatse da kuma wargi da ya rinka yi a cikin azuminsa wanda ba za ka raba mutum da wannan ba to shi ko azumi ba a so a yi masa haka to wannan zakar hikimarta sai ta tsarkake mutum ta zama to fara ga waɗannan abubuwan da yi wa matan lil masakin da kuma a baya a ba ma miskine abin da za su ci ranar sallah a ba ma miskine abin da za su ci dan ya zama to ranar sallah ba a bara saboda ka mu mu da muka bayar da kasan har akwai wani bara na musamman turawan CD da ake ranar sallah barani na musamman da ake yi na ranar sallah ba a so cewa aka yi a hana wannan to su in ka kai musu gida ma masu baran sai sun yi wannan turawan sidin saboda jahilci alhamdulillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, akwai tambayoyi da aka rubuto na farko shin idan kuɗi ya kai adadin nisabin zakka shi ma za a raba gida 40 ne sannan a bada kaso ɗaya kayi bayani a baya amma ban fahimta ba eh haka ne za a yi idan kuɗi ya kai nisabin zakka ah, in ya kai nisabin zakka to zakka ta wajaba a kansa in ma ya wuce nisabi zakka ta wajaba a kansa amma bai kai nisabi ba zakka bata wajaba ba to abin da yake wajibi wanda za a fitar shine kudin sai ya kasa shi kashi 40 ka fitar da guda daya ko kuma tunda yanzu zamani na lissafi ka yi sau 2.5% hmm? ka yi sau 2.5 ka danna percent abin da ya fito shine ah, ansar shine zakkar da za ka bayar in kuma ya fi maka sauki kai rabo to sai ka raba kashi arba'in ka fitar da kashi ɗaya wannan shine zakar kuɗi kenan zakkar amfanin gona daban ne shi kashi ɗaya cikin goma ne ake fitarwa idan na noman da aka yi da damuna ne idan kuma na noman rani ne ko noman ban ruwa noman lambu shi kuma kashi ɗaya cikin ashirin ka raba shi kashi ashirin ka fitar da kashi ɗaya za a iya fitar da zakka da kuɗin da aka sata a gwamnati shekul islam ibn taimiyya ya yi fatawa akan wannan ya ce baka da lada amma sai ka fitar da zakka kudin sata idan mutum yana da kudin sata a wajensa da kudin da ya ci sai ya fitar musu da zakka kuma ba shi da lada saboda in bai fitar da zakka ba ga ladan sata ai ga alhakin sata ga alhakin rashin fitar da zakka a kudi da suka kasance a wajensa kuma fitar da zakkar ba shi ne zai halatta kudin a gare ka ba Eh, ba wai zai halatta kuɗin a gare ka bane kace to ai alhamdulillah dai ko ba komai dai ai na fitar masa da zakka eh, ai na yi ibada da zakka da shi kamar mutanen da si sata ne su je su kai mutane hajji sai su dauka dan sun saci kuɗin gwamnati sun kai mutane hajji wannan abin da suka yi sun sha ba su sha ba ya halatta kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya idan ka fitar da zakka ka yi mata aure domin babanku ya mutu kanwarka za ka iya bata zakka zaka iya ba ta zakka kwarai da gaske kuma zaka iya mata aure da kudin zakkar duk da yake al'aula dukiyar ka ba ta dukiyar to zaka ka iya in ka bayar ka ce to ni wannan dukiya gashi na baki zakka ce amma ina ganin abin da kika fi komai bukata gare shi shine aure saboda haka zan yi miki kayan daki da wannan dukiya ni wakilin ki ne a cikin wannan dukiya saboda haka daga cikin a matsayin wakilci ne za ka yi mata kayan ɗakin za ka yi mata aure da wannan kuɗin amma zakar haƙƙinta ne za ka ɗauko ka bata za ta iya abin da ta so da shi to amma musamman tana ƙarƙashin kulawarka tana ƙarƙashin kulawarka kai ne za ka kula da dukiyarta za ka iya jibintar lamarin abin da yake shine ya fi maslaha a gare ta ya halatta idan na fitar da zakka in ciyar da mutane abinci da kuɗin a watan azumi ko kuma sai dai in rabar da kuɗin ga al'umma a ka rabar da kuɗin haƙƙinsu ne in sun so ba za su ci in sun so ba za su in ba za san abinci ba so suke su je sai gadon da za su kwanta ba shi da gado yana ganin abin nan gashi an kawo masa dubu arba'in ko dubu hamsin ya ga dama ce wanda yake ba abin da yake so a rayuwarsa irin ya kwanta akan gado da katifa ko da ku zai kwana da yunwa ne shi ya kwanta akan gado da katifa shi ya fi masa kaga dan kaje ka bashi dan kaje ka bashi wake da shinkafa ka sanya masa salad a kai wannan ba abin nan ba shine ya dame shi ba tunda Allah ya ce duke nan tasu ne innamal sadaqatu lil fuqara ilam dinnan lamul milki ne nasu ne milkin su ne da ba baka yi tasarrufi a cikin dukiyar yanzu kamar mutum an ba shi albashi yanzu zaka iya zuwa dan kawai kai ne accountant kana ba mutane ka tisa ka ba su albashin sai ka ce kai abin nan maimakon tisa an baka buhun shinkafa ya dace a baka bari ka dauki buhun shinkafa mm, da rago shikenan ka tafi gida za ka yi masa haka sai kai ka kara sai kai ka kotu ka da sarrufi a cikin dukiyarsa to haka ma wanda kake bashi wanda yake bashi zakka mallakar dukiyarsa ce mulkinsa ne baka da iko shi yasa malamai suka ce idan kana bin mutum bashi kuma fakiri ne sai kai masa zamiya ka ce ka bashi zakka amma ka zame bashin da yake binka malamai suka ce waɗansu malamai suka ce zakkar ba ta yi ba sai ka sake fitar da ita don haƙƙinsa ne ka bashi ta yiwu ya to akwai wani bashi wanda yake ya fi tsanani bisa naka saboda haka ba za ka yi masa zamiya ba amma za ka iya cewa ga zakka to kuma fa ka san fa akwai bashi na fa mm, za ka iya biya ne yaya to shikenan za ka biya in ya ce a ba komai shikenan ai wannan sauki ne ai zamiya in inda izininsa ne aka shikenan amma an babu izininsa ba za ka yi zamiya ka ce to shikenan a maimakon zakka ba ko? to shi ne to amma dai a idan idan kai irin wannan idan kai irin wannan ba za a ce sai ka biya sai ka sake fitar da zakkar ba tunda da yardar sa sai dai watakila ka sashi a cikin halin takura ya zo ya yi yarda ne bayan da shi yasa bai dace ba amma dai ba za a ce zakkar ba ta yi ba kamar kamar in aka yi zamiya ya halatta mutum ya ware wata rana kamar alhamis yana sallar dare ragowar kwanakin ya huta ba sai ya yi ba kuma zai iya yin raka'a biyu rak ya isa a ba a so a ware wani dare wanda shine ake yi keɓance shi domin sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahussu lailatal jum'a bi qiyamin wala yawmiha bi siyam kada ku keɓance daren juma'a da sallah ko ranar juma'a da yin azumi ba a so a keɓance dare kai bakin kokarinka kai bakin abinda ake so abinda zaka dawwama akai in raka'a biyu din nan shine zaka iya yi to ka duk dare ka rinka raka'a biyu in kwata za ka iya tashi kana yi duk dare ka rinka yin kwata ran da ka samu nishadi ka kara akan wannan to wannan kuma Allah ne ya baka wannan nishadin amma kada ka ya zamanto wane yana da alaka da wata rana da za ka ware wanda ba za ka rinka saba mata ba in kai sai ka bida a cikin addini hmm. domin dalilin da yasa babu wani dalilin da za ka keɓance wata rana da wata falala sai idan da hujja daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma baka da hujja in ranar in daren juma'a wanda ya keɓanta da ayyuka na ibada da ranar juma'a ta keɓanta da ayyuka na ibada ba a ce ka keɓance su ba wanda kaga falalarsu ta tabbata ina kai kuma zaka je ka ce zaka ware su zaka ware wani dare daban daren juma'a yana da falala ta musamman tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna halatta wannan dare da wannan rana da haka ce mu yawaita salati a gare shi eh, aka nuna mana ibada da aka keɓance ta mu yi ta a wannan daren shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma wannan rana shi ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da aka ce ayi kenan an ka kara da yin sallah a wannan daren ka ce ka keɓance shi domin yin wata sallah wani yana daga cikin bida a cikin addini shi yasa waɗansu malamai suka raunana daga yana daga cikin dalilin da malamai da irin su shi imamu zahabi suka raunana hadisin alhakim wanda ya ruwaito na addu'ar haddar alkur'ani wanda ake yi a daren juma'a in mutum yana son ya hadda alkur'ani akwai hadisi da aka ruwaito a cikin musadrak na alhakim hadisi ne wanda yake malamai sun ce munkari ne ɗaya daga cikin dalilin na karasa shine an keɓance shi da daren juma'a ba a keɓance wani dare da yin ibada don allah wace addu'a ce mutum zai yi yayin da zai tare a sabon gida ni dai abinda na gani kawai ya zo a cikin sunna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimati llahi tammati kulliha min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay hatta yartahil an dhalika almanzil wanda ya sauka a wani waje a wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati kulli a'udhu bi tammati min sharri ma khalaq yayi wannan addu'ar to babu abin da zai cuce shi har sai ya bar wannan wurin har sai ya bar wannan wurin saboda haka idan mutum yayi wannan addu'ar shikenan idan kuma yayi ya kara da addu'ar da annabi nuhu yayi yayin da zai sauka da kwale-kwalensa ya tsaye da shi a masaukinsa ya ce wa ƙurrabi an zili Allah ya ce masa wa ƙurrabi an zili munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin in ya kala da wannan yana da kyau a ba sharaɗi ba ne sai kai karatun alƙur'ani ga baki ɗaya sai dai karatun alƙur'ani a gida musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karatun bakara da ali imran yana korar shaidanu daga gida saboda haka idan ka yi karatun alkur'ani ka karanta bakara ko ka sanya karatun ko da ka sanya a cikin kaset ne a cikin gidan yana ta karatun alkur'ani din ka samu albarka ta samu albarkar amma a ce ko sai an tara mutane an yi wani an yi saukan alkur'ani sannan kuma an yi wani yanka na musamman wannan zai iya zamantowa daga cikin bida'a wane ne ya fi cancanta ya zama waliyin bazawara shin mahaifinta ne ko ɗanta wane ne ya fi cancanta wanda ya fi cancanta ɗanta idan rashidi ne domin shi ne tartibin wilaya tartibin wilaya wajen aure shi ne tartibin wilaya wajen asibci wanda suka wanda ya fi cancantar mutum da zai ci rago da zai kwashe sauran dukiyarsa inda ya mutu idan mace tana da ɗa tana da uba in tana da ɗa tana da uba uba su dusi za a bashi yanka za a bashi a ce gana ka tafi in aka ba sauran mutane ga baki ɗaya dukiyar ɗanta ne zai kwashe domin shine aula biha hmm? autul fara'id abin nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma fa li aula rajulin dhakar abin da ya saura ga wanda ya fi cancanta namiji da ya fi cancanta ya fi kusanci da mamace wanda ya fi kusanci da mace cikin magajanta shine danta to shine kuma a bisa tartibin wilaya a wajen malik shine aula sabanin imam ahmad a wajen imam ahmad ubanta shine ubanta shine zai aurar da ita shine ya fi cancanta bisa da to amma shi ma ɗan ya kamata ya yi hankali ya kamata ya hankali tunda ana son kabbir kabbir ka girmama kana gani ga ga kakanka mm, wanda yake shine uban mahaifiyar sai ka zo ka ce ai kai ne shari'a ta sanya kai ne zaka bada ita in ba kai ba wanda zai bayar sai ya zama to uku da rashin da'a ai akwai ihsani mm, sai ka yi kabbir kabbir sai ka girma sai ka yi abin da dan girmamawa don Allah ni dai ina tare da mai gidana a kasuwa da mai gidana a kasuwa ina yi masa aiki na rubuce-rubuce kuma ya ce ya ɗauke ni tamkar ɗansa to amma kafin na fara zuwa kasuwa mun yi alkawari da shi zai bar ni na koma makaranta idan na samu admission to bana na samu admission a ke amma ya ce sai dai na zaɓi ɗaya ko makaranta ko kasuwa kuma 'ya'yansa ya bar su suna zuwa don Allah ina mafita a nan kuma don Allah ina roƙon a taya na addu'a ya eh, wallahi gaskiya karatu yana da muhimmanci sai dai in ka ga in baka da aikin da in baka da halin da zaka iya yin karatun in baka da halin da zaka iya yin karatun kana buƙatar wannan aikin sai ka yi shi dan wani lokaci kankani ka ci gaba da aikin haka dan samu abin da zaka yi registration ka ka rike kanka ka samu wani aikin daban ka kyala wannan tunda baya so ka ci gaba ya fi son kansa bisa san alkhairi a gare ka tunda ina inda yana son ka da alkhairi sai ya kyale ka ka rinka zuwa makarantar ya ma ɗauki tun tunda ya ce ya ɗauke ka kamar ɗansa shi sha'anin ilimi shine ya fi komai shine jarin da ya fi komai kuma shi neman abin duniya baya karewa komai ka za ka iya neman abin duniya amma karatu akwai lokacin da ba za ka iya yin sa ba akwai lokacin da ba za ka iya karatu ba kana gani kana so ka yi amma ba za ka iya yi ba saboda ka yayin da kake da sauran ka lokacin ne za ka yi karatu don ka kaddamar da karatu sai dai karatun ba zai yiwu ba sai da abin da zai taimaka maka in baka da abin da zai taimaka maka sai ka yi aikin bisa larura har ka samu abin da yake za ka samu miƙewa don ka yi karatu don Allah ya sare maka ya sanya maka kyakkyawar mafita don Allah ƙara bayani game da mudun da ake amfani da shi wajen zakar fit da kai domin ƙarami kwarai domin guda hudunsa bai kai ƙaramin kwano ba balle na bogaji a'a wannan mudun da kake gani guda hudu ne ake sawa fa wannan wanda kake gani ana sayarwa wannan mudu ɗaya ne guda hudunsa shine shine shine ake shine sa'i shine na bogaji din kada ka dauka wai wannan ɗan ƙaramin shine mudun shine ake fitarwa zakafin da kai guda hudunsa shine ake fitar da mutum ɗaya eh eh bayan na bogaji to kaga kuwa sai a je a nemi na bogaji sai a je a nemi na bogaji ana yin babban eh, ɗaya guda ito amma ai wannan babban shine hudun wancan watakila shi wannan babban bai kai ba baya wuce daidai kwanan ni ma dai gaskiya ina shakka akan wani wanda ake sayar da shi a titi dan a Pakistan ake kawo shi daga Pakistan suke yin sa su kuma yan Pakistan abinda za mu kula su yan Pakistan illar su shine kan cewa miqdarin mudun su ya saba da miqdarin mudun mutanen Madina la'alla suna tafiya ne a migdarin mudun su shi yasa yake zamantawa baya kaiwa irin mudun da yake mudun nabi mudun nabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake aka auna shi ni kamar yadda na gaya muku na je na sha wahala wajen neman sa wajen awa biyu ne ina yawo a loko loko na jidda har na samo shi an sassaka shi a can wani loko aka je aka ɗauko min shi a wani a wata masana'anta da na je na waɗansu kafintoci suka je sai da suka hau kan tsani suka je suka ɗauko shi a can wani loko sassaƙa shi aka yi da da itace aka sassaƙa shi mm. ya zo muka zo muka gwada shi ya dace da daidai wannan kwano na bogaji din saboda haka kwano na bogaji shine sa'i shi za a fitar da shi a zakka idan baka samu sa idan baka samu na bogaji ba to kai amfani da cikin tafin hannunka mm. cikin tafin hannunka ka kwashi guda hudu amma karka zamanto gabjeji kuma karka zamanto dan tsamurarre dan dai abin nan baina baina mutawassiti sai ka cika hannunka ba tare da ka matse shi ba tare da ka shimfida shi haka ba daidai yanda zai iya rike abin da ke cikin hannunka sai ka cika shi ta in ka ɗiba har sai yana zuba tukuna ba tare da ka share samansa ba ka cika shi har ya zamanto ya cika cikar da yake iyakar cikarsa kenan sai ka yi guda hudu shine na mutum daya shine sa'i na'am e sai ya kira wani matsakaici kwarai da gaske sai ya kira matsakaici eh wanda ya nuna kan cewa wato abin nan koda bai kai daidai ba inda ka yi da mai wannan mikidarin ne ya yi amma an kace za ka yi da kwano wanda ke ka tabbatar ba daidai ba ne wannan ka yi sake alaikum salam na'am zai yi amfani da wannan eh zai yi amfani da wannan kwanan daidai mikidarinsa ba daidai mikidarinsa kwarai idan mutum mai taurin bashi ne za ka iya ce masa ga zaka zan baka amma ka biya ni na kamar dai ku yi yarjejeniya kafin ka bashi to in yace ba zai biya ka ba fa sai ka ce ba za ka bashi zakkar ba kaga baka bashi dan baka bashi dan Allah ba dan zakka ka bashi dan ya biya ka in ka faɗa ta fuskar tuni ne babu laifi amma ka fuska shi ka faɗe shi ta fuskar kunyar jejeniya ka ba da zakka da yarda da sharadi ka kara wani sharadi a cikin ba da zakka kenan bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a sharadin da suka sanya shine alhaulu wan nisab hmm? kai ka kara wani sharadi daban shine sharadin yarjejeniya wannan kuskure ne malam za a iya ba da zakka ba lokacinta ba idan ka ga masu bukatar a takure za ka iya ya halatta ka kaddamar da zakka kafin lokacinta ya halatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar Abbas ta shekara biyu nan gaba wato da ta shekarar da ya biya da kuma wata shekarar da za ta zo shine abin da matsala da abin da ake ce ma ta'jilu zakka gaggauta zakka ya halatta ya halatta kai wannan musamman kaga bukatar mutane ta tsananta ya halatta kai wannan na'am eh ban ji ba saboda ba za ta yi lissafi ba ai za ta lissafi idan yanzu yanzu wajen mutum yana duke da ba zai yi lissafinta ba in bai yi lissafinta ba board of internal revenue ma sun za su yi lissafi don a sa masa haraji duk dukiya ba shi ba ake da fannin accountant masu ilimin accounta accounta identity dukiya kowace iri ce ko ba kuɗi ba ce ta zama to kadara sun san inda suke lissafinta sun san book value sun san market value kuma sun san wanda za su sa wajen lissafin a wajen lissafin kaza book value za a sa a wajen lissafin kaza market value za a sa sun san wannan saboda haka wajen haƙƙin Allah ma haka za a yi za a iya lissafin dukiya din kuma wato a yanzu ko in kuka shiga intanet za ku ga models da ake yi da website da suke na yadda za ka yi lissafin zakka sun fitar maka da form hmm, yadda za ka yi mai kake da shi ka faɗa albashi ne menene duk ga inda za ka fitar in ka fitar kuma ga formula da za ka fitar maka da zakka duk abubuwa ne da lissafi da an yi in ma kana da kaddara ne duk akwai za su bi ka ɗaya bayan ɗaya su fitar eh, in ka bi irin wayannan forms din ba za ka yi kuskure ba wajen fitar da zakka insha Allah na'am alaikum salam na'am na'am eh asan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suke yawan tambaya a kansa kuma yana da muhimmanci a sani shine mutumin da yake da bashi ya karɓi bashi alal misali ya karɓi bashin gina gida ba ruwanmu da kan cewa da riba ne ko ba riba in da riba ne shi da Allah ya ɗauki bashi dai ana bin sa bashi wajen miliyan goma alal misali duk shekara ga abin da zai rinka biya irin wannan zai ce ba zai fitar da zakka ba ne sai ya eh, tunda an ce dainu bashi mani'i ne yana daga cin abin da ke hana wajabcin zakka sai ka idan wato kana da kuɗi sai ka sauke bashin da ake binka abin da ya saura in ya kai nisabi sai ka ba da zakka to yanzu idan alal misali ana binka bashin miliyan goma duk shekara kana biyan miliyan ɗaya kai kuma kana da miliyan biyar kaga in ka cire miliyan biyar miliyan goma a cikin miliyan biyar kaga har yanzu ma ana bin ka bashin miliyan biyar kenan saboda ka za a ce zakka ba ta hau kanka ba bayan kuma kana da miliyan biyar miliyan ɗaya kawai kake biya a wannan shekarar sauran miliyan hudu kana wadaka a cikinsu yanzu za a ce a zakka ba ta hau kanka ba to shi yasa ƙaunin da na fi yarda da shi kuma shi ne abinda nake ganin mafi rinjaye shi ne cewar wanda ake binsa irin wannan bashi sai ya kaddara abinda yake biya a shekara wannan abinda yake biya a shekara sai ya zabtare shi daga cikin dukiyarsa abinda ya saura in ya kai nisabi sai ya fitar da zakka yanzu kamar wannan da ake binsa bashin miliyan goma duk shekara yana biyan miliyan daya kuma yana da miliyan biyar sai ya zabtare miliyan daya daga cikin miliyan biyar sauran nawa miliyan hudu to sai ya fitar mata da zakka ba zai ce zai zabtare ga baki ɗaya biliyan goma ba tunda abin da yake biya a duk shekara a dukkan hauli shine miliyan ɗaya saboda haka wannan bashin shine ya rataya shine ya zamanto zai zamanto masa mani'i ga wato cikan nisabi tunda shine ya lizimce shi sai ya bayar da shi a cikin wannan shekara saboda haka wannan haka mutum zai idan mutum ana sa bashi zai duba abin da yake biya ne a duk shekara wannan abin sai ya zabtare shi daga cikin dukiyarsa abin da ya saura sai ya bayar da shi ya zama to ne zakarsa to saboda lokaci tambayar ka ce ta karshe na'am na'am eh ya halatta amma sai kai la'akari da cewar idan alal misali ka saba cikin watan takwas kake fitar da zakka eh, wacce cikin watan takwas kake fitar da zakka sai ka zo cikin ramadan kace kana so ka mai da zakka cikin ramadan to idan ka fitar da zakka cikin watan takwas idan ramadan din ya zo ka sake fitar da zakkar sai zaman to kaga duke bata cika shekara ba amma kamar ka kaddamar da wani abu yana haƙƙin zakka in ya so a shekarun da za su zo a yi balance haka za ka yi ba za ka ce to sai daga baɗi in watan takwas ya yi ba za ka fitar da zakka a watan takwas ba sai ramadan ya zo don ka shiga shekara ta biyu kenan ka fahimta haka ya kamata mutum ya yi kama kamar yadda muka ce wancan makon yan sauran sati biyu kafin sauran weekend biyu kafin ramadan a sati mai zuwa da kuma sati na sama insha Allah kuma alhamdulillah mun gama ba na zakka yanzu azumi zami a azumin nan muna buƙatar sati kwana uku mai darasinsa idan aka tsayar da sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba insha Allah za mu yi hutu sai satin da yake daga shi sai azumi na sama kenan za mu ɗauki kwana uku da ina ga yaushe za a tsayar da karatun alkur'ani na man nazifi an tsayar an tsayar da karatun alkur'ani to shi kenan saboda haka za mu yi juma'a asabar da lahadi kwana uku muna da zaɓi mi juma'a mai zuwa koko ta sama mako mai zuwa koko ta sama na'am gab da azumi saboda aka sati mai zuwa hutu sati mai zuwa hutu sati na sama a yi juma'a asabar da lahadi e eh, 23 da 4 da 5 23 da 4 da 5 ga sha'aban za mu yi a darasin iziya kitabu siyam a babu siyam ya zama tokan cewa mun yi kamar daura ta azumi dama ɗaya daga cikin abin da mukan yi kafin azumi shine a ɗan yi yar daura lakcoci haka kan shirya kan bayanin hukunce hukuncen ramadan to mu ya zo mana daidai gaba ta littafin iziya saboda haka juma'a ta sama ran 23 da asabar 24 da lahadi 25 insha Allahu za mu karanta babu siyam a cikin iziya juma'a a sabar mai zuwa da lahadi mai zuwa babu karatu gobe ma babu karatun tafsiri saboda haka tafsiri ma mun tsayar da shi insha Allahu sai bayan azumi saboda haka yanzu sai a juma'a ta 23 sanan za mu haɗu insha Allahu domin mu karasa karatunmu na iziya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabina muhammad subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik